بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode ma الله سبحانه وتعالى ta'ala da خرج وقت الربيع الثاني ربيع الاول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرة الدبوبية بدري هدو بإشرين بشدة كما يبدأ مكسني منتهى أول من غريني دوني فورا ركرة تودة باكي نالا مني ديزو دكا كانو نالا محمد بن عثمان أكم موضوع جني جواني ƙarshe kuma ya ce sai a sa mu shiga taitayin mu malam ya riga ya iso kamar yadda aka tsara shi ne wanda zai shugabanci taro kuma yi taliki a kan karatun shi ne malam ahmad adam albarkaru sannan kamar yadda muka sani ba a tambaya tsakiyar karatu duk tambayar da mutum yake da ita sai malam ya gama karatu sannan zai yi ta sannan ana son a fara gabatar da tambayoyi na rubutu kafin na baki sannan tambayar da ta fi daidai da maudu'i ita ya a fifitawa a kan tambayar da ta saba cikin maudu'i sannan tambaya ta ilimi wanda za a ƙaru ita za a fifita a kan tambaya ta fudulu wanda ƙila ra'ayi ya saba da na wasu aji menene ra'ayi irin wannan tambaya a takaicen takaice ma ba za mu ansa ta ba za a karanta ta ba so da aka ina ganin yadda muka yadda aka shirya shi ne karfe tara ne lokacin mu kuma alhamdulillah lokaci ya yi. da ka ba tare da mun ta magana ba za mu gabatar da malam domin ya gabatar da karatu akan makallah ta fadu wasu 'yan uwa sun kawo kuka kuma kukan da suka kawo gaskiya ne da allah duk wanda yake da salula ya kashe saboda kada a ɗauke hankali wajen ainihin ana cikin karatu a dinga jin tsitsi Eh, kuma karatu mutum ya zo yi eh, wanda ya kawo kaya ma ya rufe kaya abin da ake a cikin masallacin nan ciki da waje eh, ciniki da komai da komai an rufe kada mutum ya ce an wulakanta shi ina ma abin sai da mutum yake da shi ya tattara ya rufe karatu aka zo yi kuma karatun za a yi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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 بعد فيا حماة الإسلام أحرص العقيدة أحييكم بالتحية الإسلامية المباركة المنزلة تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والصداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن safiya تا لهدي lahadi الربيع الأول watan وما awwal hijirar manzo shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1426 kuma cikin baka inda na saba fada cikin baka bai na kawsai 17 ga watan afrilu 2005 a kalandar arna asalin ta nake nufi Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda zuwa na na farko na kawo ma uwana mai daraja fadilta sheikh ahmad adam algarkawi hafizahullah sai na fahimci wani irin darasi ne ni kaina gare ni himmat da na gani wallahi ba na faɗa don ku ji daɗi ko shi don ma mai ji daɗi hasha Abin da na gani ne cikin al'umma akwai amal akwai fata akwai alkhairi al'umma ashe na bukatar qiyada ne kawai al'umma na bukatar jagoranci ne kar ku taɓa yadda wannan magana tawa ta shigar da rubu cikin zuciyarku ihzaru da na sani nake faɗi wama na illa bima alimna wama kunna lil ghaibi jama'a na bukatar motsawa في الحركة بركة إن في الحركة بركة سن موسى أشي من كيك جنن دا زامر da fafutuka da kwandalanmu da ficikanmu da taro da nai da fataka ɗinmu za mu yi ƙoƙari mu tada ƙashin bayan ɗakin Allah fafutuka abinda malam ke gaya min ɗazun a ramadan ya kai miliyan ɗaya da kuka tara amurin na daman farahan wa دما wa وسرورا وغبطة ƙara gargaɗin ku kada wannan ya shigar da rudu cikin zukata darasi ne kuma dole mu faɗi abin da muka sani na alkhairi Allah cikin rahamarka da baiwarka da isan mulkinka cikin sunanka kyawawa da sufofin ka kaka, ka ƙara mana tsarkin zuciya ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen yadda wannan sako هذه muqaddimatu لا da minha mun tawo a wannan unguwa ta kinkinau a wannan birni na kaduna dan koda mai ji ta hanyar kaset na ji ya to a ina ne to ka sani a kinkinau ne a sabon majalisi mai alkhairi insha Allah a wannan birni na kaduna kamar da na faɗa wannan rana ta tara ga watan rabiul awwal 1426 kuma 17 ina maimaitawa ne na ma takarrar takarrar ma takarrara takarrara 2005 a kalandar bature mu na yau maudu'i ne daga cikin maudu'ai masu in ka so ka ce kartar zuciya domin mawdu'i ne wanda ke bayani kan raunuka da ainihin suka samu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. a cikin wani zamani daga cikin zamunna da suka shuɗe yau kamar shekara 500 kenan da 26 wannan abu makin cikin ya faru to kuma tarihi kullum wa'azi ne li'anna fi tarihi ibara li'anna fi tarihi ibratan liman i'tabar iqra'u tarikh karanta tarihi na da matukar muhimmanci saboda haka sai na sanya ma ainihin takin wannan maudu'i gani gawa ne sai mu karasa maudu'in kuma wato mu shiga mu? gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah to mu shiga mu? ka iya faɗin wannan ƙulwa ne da larabci ka ce as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi mai hankali shine wanda yawa aztu da abin da ya faru ga waninsa abinda bahaushe ne ke cewa idan gemun dan uwanka ya kama da wuta wai shafa mana karwa to wannan shine maudu'in kuma na kasa wannan maudu'i a mataki kamar biyar na farko mafhumul unwani wal hikmatu min ikhtiyari me yake nufi da wannan unwanin me yasa kuma aka zabe shi na biyu masatul andalus abin bakin ciki da ya faru a kasar andalus wacce ake kira spain a yau na uku waƙi'una a naijiri al-mu'asir waƙi'una naijiri al-mu'asir halin da muke ciki a nigeria a yau na hudu الأسباب التي أدت إلى واقعنا al المعاصر المؤلم abubuwan da suka bayu zuwa ga halin wayoni yasu da muka fara samun kanmu a Najeriya. na biyar al-makharaju insha Allah al-khatima wa nas'alullah husnaha na biyar ina mafita waɗannan sune ne gaɓoɓi ko kuma zango-zango da na tsara wannan muhabara da fata Allah ya saddada harshen mu ya kiyashe mu daga ru'u irin na rai da kuma wato sharri irin na iblis to sai mu je ga gaba ta farko inda na ce mafhumul unwa me yake nufi da wannan ne gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ya eh, wannan hausa ce ai kuma a fili yake ai unwani ne a fili ba haushi kan yi wannan karin magana kuma mun ga ya dace ne mu ringa zaƙulo wato anawin abinda suke kira al'anawin jazzaba unwa ne na magana mai fisgar hankali an gane ko misali a ce komai nisan jifa sai a kyale ka karisa wanda ya ɗauko irin wannan unwa ne yana so ya gaya maka wai komai tsayin rai da aka baka dai ƙarshe mutuwa za ka yi amma sai ɗauko maka wani irin salo na karin magana bawashe ko kila wannan ya farauto ya yi zabarin tunaninka da kwakwalwarka don ka ba da hankalinka saboda abin da ke tabbatar da fa’idantuwa wajen karatu akwai alhudur walhuduru huduran hunaka hudurun jasadi wa hudurun fikri labudda min istima'i hudurai li'anna alhudurai ne hadhaini mutalaziman dole halarta ta kasance iri biyu akwai alhudurun jasadi halarta ta gangar jiki kana nan da gangar jikinka wala budda min alhudurul aqli alfikri dole kuma ka kasance kana halarci abinda suke kira physical and mental presence halarta ta fuska kyau physically kana nan mentally kana nan to irin waɗannan anawin lalle kan yi farautar hankali ina fata an gane ko mafhumin kenan hikimar kuma hikimar da ta sa baka ga ya kamata mu yi magana akan wannan nake cewa halatu daf wa dhulm wal hawan wal istikana allati na'ishuha كثرة المعاصي من الزنا واللواط والسرقة وقتل النفس والهذيان والكذب والتبختر نعم والغفلة وعدم الموالاة lillah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a cikin hadisi wanda yake ainihin wato isnadin hasan ne aw faqur al-iman al-hubb fillah wal bughd fillah mafi karfin kashin bayan imani gaba da aw faqu kai so dan Allah kaki dan Allah ya faɗa cikin hadisi wanda isnadinsa sahihi ne la taqulu lil munafiqi sayyida in yaku sayyidan faqad askhattum rabbakum kar ku ce da munafiki ya shugaba ya shugaba in ku zama shugaba lalle kun ta Allah mai ba'il wala'i wal bara saboda irin wannan da wancananka da wannan da wancan muka ga lokaci yayi mu ƙara tunatar da kanmu halin da muke ciki sai muka to bari mu ɗauko wata ƙasa ta zama mana izina don mu kutsa cikin tarihi mu ga mai faru don ya zamanto gani ga shi wani ɗin nan ya shi ka tsoron Allah in ka kalli abin da ke faruwa ai walla saboda masanin hauka sun ce tsabtar da yawo in ka ga kare na sansanin takalmi to ɗauka zai sanin asali ya sa kare cin alli da abin da ya kama da haka المهم أن wani أنفسنا Babu alkhairi kuma cikinmu idan mun yi shuru. idan mun sani domin ya ce la na hulin nasi wala taktumuna lalle ku bayyana mutane kar ku boye shi wannan gaba ta farko na gama da ita ba sai na tsawarta ba mafhumul anwan wal hikmatu min ikhtiyarihi kafin na je ga gaba ta gaba kashin bayan maganar kenan inda za a ambaci shi wannan wanin din andalus nake so na kammala da wani baiti na wani malami inda shi ma ya kalli hali na kaskanci da musulmi ke ciki sai ke cewa inni tazakkartu wa zikira mu'arriqatun inni tazakkartu wa dhikra mu'arriqatun majdan talidan bi aidina adanahu idza ittajahta ila al-islam fi baladin tajidhu ka-tayri maqsusan janahahu استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه لا إله إلا الله يتي إني تذكرت كيتو نايتنا ننزوتي والذكرى معرقة سيريتنا نن ناكارا من يرتد قميني كوي na tuna majdan daraja da Allah ya bamu talidan mai asali bi aidina da Allah ya ɗora a hannunmu lakinana aba'anahu muka tozarta shi inni tazakkartu wa dhikra mu'arriqatun majdan talidan bi aidina aba'anahu sai ce idza tajahta إلى الإسلام هو إذا نظرت إلى fi baladin بلد ka كالطير مقصوصا جناحه in ka kalli musulunci yau a ƙasashe sai ka iske kamar tsuntsu ne kawai tsuntsu yana da fuka-fukai guda biyu sai dai kuma maksusan janahahu an datsa fuka-fukan ya tsayi la ya tsayi lakin na tsayi lakin la ya tsayi to haka ya sifata musulunci a yau musulunci lakin na ho la akbar an datsa fuka-fukan sai ba da misali yace istar shadal gharbu bil madi fa arshadahu in ka kalli yammacin duniya da ake ta hayaniyar sai an yi koyi da su a yau yawai su ma suna da kakanni ne ai da suka yi koyi da su je ka karanta tarihin abin da suke kira renaissance a turai abin da ya faru a biranen italiya a karni na goma sha shida ai komawa suka yi zuwa ga tarihin kakanninsu girkawa da romawa suka samu wayewan da aka ce wai wayewa ne a yau sai ce istar shadal gharbu bil madi fa wa nahnu kana lana madin nasinahu mu ko muna da ainihin salaf sai muka mance da shi to ya za mu zauna lafiya har yake cewa yake cewa wato nawa ne aka samu kam sarrafat na yadun kunna ha? yau hannaye nawa ne muke sarrafa su ada amma suke sarrafa mu yau wa bata na sha'abun malaknahu al'ummar da muke mulkin suna mulkin yau waɗannan 'ya'yan maciya aladu da muke da su a kudancin kaduna ƙasar plateau da sauransu da musulunci ke gudanar da rayuwarsu saboda an kamanta adalci gudan hali da muka mance sai aka ba su dama suka hau kanmu a yau ni aka aka yi su ne wai wai me ke ga ne bayan roman kuda kuna jin allah ya saba alkawarinsa ne na sha Allah idan al-mushkila min dakhilina wannan dajiya ne kan gaba ta farko da ta wuce to sai gaba ta biyu ma'asatul andalus abin da ya faru andalus yana da wahala in iya kididdige duk abin da ya faru min alifihi ila ya'ihi mish mumkin in ji yan galgaliya gairu mumkin sai dai dan abin da ya samu dan ya zama to ibra inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a andalus wacce ayo ake kira spain a turai take ta iyaka da irin portugal da irinsu su har ma da faransa ta wani janibi tana cikin gabar da ake kira wato zirin gaban iberia babban birninta a yau ana kiransa madrid amma wannan ƙasa musulmi sun shigi wannan ƙasar a shekara ta 93 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam suka shiga wannan ƙasa don siyasa irin ta duniya la don neman kuɗi la wallah don nuna isa kalla wa alfu kalla don me suka shiga saboda iya da saƙon musulunci كمان الربعي ابن عامر يفضى أفادر يستجر أفارس يتيموني الأمة دا الله يتقدمه لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها mu ne al'ummar da Allah ya fitar da mu bisa jagorancin shugaban halitta annabi Muhammad dan Allah ya fitar da bayi daga bautan bayi zuwa ga bautan ubangijin bayi daga kuncin duniya zuwa yalwarta daga zaluncin addini zuwa ga adalcin musulunci wanda ya bi mu zauna lafiya da shi wanda ya ƙi katal na za mu ci gaba da kansa wallah ina muke don nan karfin a yau na faɗin wannan magana ina karfin yake karanta tarihi kamar da na faɗa da muhimmancin gaske sai dai abin da nake nufi da karanta tarihi kana iya karanta tarihi amma tarihi na da mahanga guda biyu akwai al-mafhum al-gharbi littarikh akwai al-mafhum al-islami littarikh nuridu fani lal-awwal ka karanta tarihi ka tace shi da rariya mai kyau ka fahimce shi a mafahimta irin ta musulunci wanda ya gino akan qala Allah qala rasul qala sahaba dalili saboda yawanci idan ka ce tarihi a yau tasirantuwa da boko ya sa sai ka iske musulmi dan boko yana fahimtar tarihi ne ta abin da turawa suka faɗa musamman duk wanda ya yi sanya jami'a har ya je ga babban karatun digiri a ilimin tarihi zai fahimci wannan magana da nake faɗa domin ba na manta lokacin musamman na faɗa saboda misali kawai muna karatun digiri na biyu akan wato falsafar tarihi akwai lecturer da ya shigo aji ina cikin aji a lokacin sai ake magana kan cewa ai ba daidai ba ne ka ɗauko magana ka ce ƙasa kaza ta yi sama ne ta faɗi saboda wadda ba ta bi Allah ba kawai abubuwa ne da ta kasa kiyayewa ba maganar cewa ba ta bi Allah ba wannan wai suna kiransa da suna contrafactual it is contrafactual wai bai zama historical bai zama a historic. baya daga cikin nazariya na tarihi ka shigo da magana ba a bi Allah ne yasa ba a samu kasa mm. tare da Allah na cewa wa Allah istaqamu ala wa Allah istaqamu ala tariqati la asqinahum ma'an qadaqa Allah ka kawo wannan to dole ne in muka tashi karanta tarihi mu fahimce shi daga mahanga ta addinin mu makasudin shigo da wannan kenan mu fitar da wancan rudu da irkaniya in ya zama larura mu je mu koyi boko kuma ya zama laruwa a yau an gane to dole sai mun sa rariya mu hangi tarihi ta mahanga ta qala Allah qala rasul in ba haka ba za mu ci gaba da warwara wuri guda ina faɗin wannan musamman ga 'yan boko kinni 'yan boko kinni amma yan uwa sha Allah da Allah haskaka zukata wannan ba sai ka faɗa ba la da ila dhikrihi lakin bayani wajibi andalus ka bada na faɗa wato okay kafin wannan lokacin manufar wato karanta tarihi ai kaga Allah ya buga mana misalai iri-iri na waɗanda suka yi abin da bai dace ba wa adan wa samuda وقد تبين لكم من مساكنهم وضين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين أتشكين سورة الأنكبوت وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا وانا تاريخي الله يتشيق آدوانا قفموا دوانا وقد تبين لكم من مساكنهم أي من مكة أي كنا بيت أمو الناس إن زاكت في الشام أي تبين لكم يعني ما وقع عليهم من الدمار والهلاك والعذاب من مساكنهم ta hanyar gidajen sa kuna gana abin da ya faru ai ba ku da hankali ne kaga qur'ani na rabba da kwakwalen mu da tarihi ne wa qad tabayyana lakum min masakinihim ba ku da hankali ne sai Allah ce wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu ayyukansu wa kanu mustafsirin ga su masu basiran gaske gwanaye sun san duniya da ya faɗi waɗannan ya ce to ga wasu kuma goma goman wa qarun ga qarun wa fir'aun ga fir'aun wa haman da haman haka Allah ya basu kalla wa alfu kalla wal qad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo musu da hujjoji amma suka yi girman kai sai Allah ya ce mai wa ma kanu sabiqin ba su tsere mana ba ba su fi karfin mu ba sai Allah ce kowannen su mun damke shi da abin da yi ka ganin ana mai da mu zuwa ga ainihin la'akari na tarihi ne ɓarkalar min qablikum sunanin fasiru fil ard fanzuru ke faka na akibatul mukazzibin ai sunnoni iri iri iri iri sun shuɗe gare ku wani dan uwa marubuci mutumin turkiya cikin rubuce rubucensa har ya ɗauko gawa ta fir'auna a yanzu haka a cikin littafi wasu na inkarin shi nan suna inkarin ba shi to me zai hana kasance shi ne na bai ɗaya daga cikin malamai a jami'a yake ta tabbas shi ne don shi ya je masar an nuna masa gawace almuhim ko shi ne ko ba shi bane fa'aura kafiri ne ya mutu al-yawfal yawma nunajjika bi badanik yau za mu tsamar da kai da gangan jikinka an gane to wannan gangan jikin wasu na cewa wannan gawar ce har yau Dalibai mata da na nuna musu hoton a kano wata ran a cikin azuzuwa wato hakika hoton ya razunar da kowane mai hankali in ya gani ga wanda ya ce ana kuma al'ala ga wanda ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ni ban san kuna da Allah ba baya gani makalle shi yau haqir balil miskin faqir wannan ya isa bin izna ina tasini ina shaddad ibn a'at بين وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوت الله يقول للي سنوتي تعير القريوي da aka yi musu ruwan azaba sun ba su la'akari ne ka shi kenan karanta tarihi min ahammin asba ila ai yana karantar da abubuwa ne guda uku muhimmai ai kasas tauhid da al'ahkam in ka kalli qur'ani aya uku ke karantarwa kasosi tauhidi da hukunce hukunci kuma gaba ɗayansu suna komawa kan tauhidi ko dai ya karantar da kai qissa ga yanda Allah ya yi sakamako na gari da yi ga waɗanda suka rike tauhidi ko ya nuna maka ga yanda Allah ya yi. da waɗanda mai suka yi fatali da tauhidi ko yana maka bayanin hukunce hukunce misali yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithla hadd al-unthayayn hukunce hukunce ne wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum min an-nisa mathna wa thulatha wa ruba' hukunce hukunce ne wa qul lil mu'minati yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahun hukunce hukunce ne ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin hukunce hukunce ne to ai su ma hukunce suna komawa ne zuwa ga bin Allah isosi kuma nahnu naqussu alayka ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qabli lamin alghafilin araftum kenan qur'ani yana karanta da abubuwa guda uku abin da nake faɗa a wannan gaba muhimmancin karanta tarihi da lura da abin da ke kasancewa dawo da mu gida Najeriya inda mun yi la'akari da darussan da suka faru tun 1987 lokacin da rabaran bako ya zagi annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam a kwalejin ilimi na kafanca dan giyo umar yana gwamna ranar 30 ga watan September 1987 ya ce yana bakin cikin kasance wasu musulmi a lokacin da muna sa wannan cikin tunani da kaskancin da ya ci gaba da mamaye mu wallahi da bi mamaye ba. inda mun kalli yankan 'ya'yan shila da aka yi mana a zangon katab yankan farko da yanka na biyu inda mun kalli al-madhhab al-jama'iyya allati tukibat fi haqqina aywan shanda wa ma adraka ma aywan shanda da ishe mu ibni da ishe mu abul lugha da ba mu samu taqattu da gutsutsura لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمامين اقرأ التاريخ واعتبر بالتاريخ سي مغانا نساكي داوة اندلس نافع اوانين كي تكي musulmi sun shiga wannan ƙasa kamar da na faɗa ainihin shekara ta nawa 93 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ba sun shiga bane cikin sauƙi a gumurzu aka yi wani yaƙi da ake yi da aka kiransa da suna ma'arakatu wadi bakka ma'arakatu wadi bakka wai gumurzun kwazazzaban makka a dalilin wannan musulmi suka samu nasara saboda al'umma ce waɗanda ke ɗauke da almabadi shi'arinsu shine ne nahnu alladhina baya'u muhammada alal jihadi ma baqina abada نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا موني وأن مكيو النبي محمد مبايعة عليه الصلاة والسلام أكن جهادي مد من أرأي musulunci ya shiga andalus ta hannun manyan mutane guda biyu musa ibn nusayr da tariq ibn ziyad da kuma babban khalifa wanda ya gudu daga ainihin daular umawiyya da ta wargaje a lokacin abdulrahman dakhil sakar quraish waɗannan mutane guda uku su suka shigo andalus a wannan shekarar kuma abin bakin ciki musulunci ya fita daga andalus yana eh, ya fita kalli magana ya fita shekara ta bakwai? zan ba ku ɗan aiki kaɗan ɗari da da bakwai? ihzaf ka shafe uku, nawa ya rage maka aiki kaɗan na lissafi 897 minus 93 897 kaɗai da 93 don Allah ku taimakin da ansa 800 da nawa da hudu ko to adadin wanzuwar musulunci a andalus kenan shekara 800 fa 800 da shekara hudu musulunci ya wanzu a andalus karamin lokaci aka ɗiba karamin fage aka shata to a wannan lokacin ne kuma duk wani malami da aka ce da kai Allah ya ɗaga tauraronsa a sama to a daidai wannan lokacin ne kafin rauni ya fada musu aka samu ɗannan malaman ibn abdulbar mai at-tamhid mai al-istibka ibn hazan imam al-zahir na'am ibn malik mai alfiya wanda in kana karanta alfiya ta ibn sai ka ɗauka kamar wahayi ake masa wai ina ya samu wannan fikirin ka ɗauki misali da ya zo yana magana akan me yasa suna yake kasancewa mabani ya ce a cikin alfiya wa lismu minhu mu'rabun wa mabni wa lismu mu'rabun wa mabni لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا من أنا له هذا يا أخي الكريم suna wai yana kasancewa mabani ne wai saboda zumunta da ke tsakanin suna da harafi saboda kullum huruf mabniya Abin abinda nake cewa a wannan yanki aka same su zan zo in ambaci wasu daga cikin suna waɗannan bayan Allah nan gaba amma yanzu wannan gabar kawai shigar andalus musulunci andalus mun ji shekarun lokacin da kuma ka iya cewa ya fita a hannun ya fita za mu ambace shi nan gaba amma yau tare da shekaru 800 ko ka ce da nawa wallahi yau idan ka je spain za ka ɗauka musulunci bai taɓa shiga ƙasar ba ka iya zuwa amerika. kaga tasirin musulunci birtik tare da musulunci bai shiga can ba irin shigan da ake faɗaɗin nan amma yau hatta tsohuwar matan shugaban amerika ko kuma in ce matan shugaban amerika tsohon shugaban clinton matarsa wacce ake kira hillary clinton wacce yanzu sanata ce tana cewa babu addinin da ke da saurin yaduwa a amerika a yau irin musulunci tare da kafiraci ba ma kuma samun wani ɗoki don ta faɗa haka don ma bukatar baɗanta amma dai kawai abin nan ne da ake cewa wal haqqu ma shahida bihi adu ita gaskiya ita ce abin da Allah zai matsa bakin maki akan baya so ya fara dole yau za ka je faransa za ka iske tafirin musulunci hatta yau a ƙasar holland akwai jami'a ta musulunci a yanzu haka amma idan ka je spain ƙasar da musulunci ya rayu shekara fiye da 800 ƙarni nawa kenan ƙarni nawa ƙarni takwas amma wallahi babu alamar akwai musulunci a wurin kwanan nan nema allah da ikonsa wata jarida ta ambata daga ingila abin ma sai ya zama abin ɗoki ana yada ma duniya cewa babban masallacin garnata granada kenan ɗaya daga cikin biranen andalus wanda suka shahara da manyan malamai na mashaɗubi yana da alaƙa da garnata mai sa to kwanan nan ne bayan shekaru 500 da kulle masallacin tun daga lokacin da musulunci ya bar wannan ƙasar ba a sake jin kiran sallah ba sai kwanan nan aka saka gina masallacin aka yi kiran sallah na farko bayan shekara 500 la ilaha illallah kasar da musulunci ya rayu shekara 800 da hudu to har ma abin ya zama abin labari aka dinga yadawa jama'a ku zo ku ji kiran sallah li awwal marra ba'da murur 500 sana har ya zama abin labari masana harkokin labari suka ce wai menene labari suka ce eh labari abin da ya kamata ya zama labari sai suka ce wai idan kare ya ciji mutum to wannan ba labari ba amma inda mutum zai gatsa ma kare cizo to wannan labari ya kamata a faɗa ce labaran duniya mai karantawa ne farko ga kanunsa da ɗumi sa wani mutum dattijo da furfura da saje ya gatsa ma kare cizo wannan labari ne ko shakka ba amma dan kare ya cizo wannan ba ya tahsil da hasli to haka sha'anin Allah yake tare da wancan raunin sai ga musuluncin kuma na dawowa amma abin da muke faɗi yaya za a yi musulunci wannan rayuwa ce ba tafiri amurin lahi qadaran makadura wannan ya sa na tana da wani abu da ya faru kwanan nan a birnin stockholm ta ƙasar sweden cibiyar samar da wutar lantarki ne a babban birnin sweden ƙasar sweden mai suna stockholm da suka tashi gina cibiyar sai suka gina cibiyar a kamannin masallaci sak ba shi da bambanci da masallaci da manara da hasumiya da muke faɗi da alqibla sak ba fa sak ta 'yan siyasa ba ka lura da kyau amma Allah da ikonsa sai wurin kuma ya zama masallacin a ƙarshe kuma a yanzu haka babban masallacin juma'a na birnin stockholm shine dai wannan ginin musulmin kuma suka ce shi kenan dama aikinmu ne kuka yi mana ta hannunku allah ya mana ta hannunku andalus da musulunci ya shige shi ya shige ta shekara ta tasa'in da uku ya rayu shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai ɗari hudu ɗari takwas har da hudu sai abin da ya faru ya faru na haka nake so na karanta mana wasu baitoci na baƙin ciki wanda wani fitaccen malami ya rubuta ana kiransa abul baka'ir randi da Allah ku ji kisoshin da kamar a matsayin marfiya ne yana nuna bakin cikin ficewar musulunci daga andalus kuka yake yi baitin na da yawa amma na zaƙulo kamar baiti goma sha takwas ga abin da ce likulli shay'in idza ma tamma nuqsanu فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شأن أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكان فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل للإسلام سلوان دحى الجزيرة أمر لا أزاء له هوى له أحد وانحد فهلان تبكي الحنيفية البي... تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف حيمان على ديار من الإسلام خالية قد أقصرت ولها بالكفر عمران حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان حتى المهاريب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترفي وهي إيدان يا غافلا وله في الدهر موئبة إن كنت في سنة فالدهر يقضان ماذا التقاطؤ في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان على نفوس أديات لها همم أما على الخير أنصار وأعوان بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر إبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم alaihimu min thiyabi dhilli alwanu sai ce لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان waɗannan su ne baitotin al'imam abulbaka'ir randi wallahi gutsire ne na marfiya ɗinsa da ya yi na hasarar andalus samun littafin ka karanta da baitoci bai ma taɓo manya-manyan biranen musulunci irin su kurtuba ban taɓo ba anan irin su balnasiya irin su ishbiliya irin su garnata dan da ya zo kan kurtuba sai ce wa aina kurtubatun darul ulumi fa kam min alimin qad ala fiha lahu sha'anu ina kurtuba take yau ina labarin su ina su ibnu hazm ya muka ji shiru ne me faru da andalus gani ga wani gani ga wani ya ishwani tsoron Allah as-sa'idu man wu'iza bi ghairihi na ga dace ne in karanto mana wannan kasida ta abul baqa'ir wani yanki nashi dan mu ji ainihin abin da ya faru to da musulunci ya shiga ainihin andalus shekaru uku kawai sai da musulunci kara da ƙasar saboda jihadi saboda da'awa saboda rashin kwaɗayin abin duniya saboda ƙaurace ma duniya gaba ɗaya da shugabannin suka yi an ce in dai kuna da shugabanni tsayayyu to za ku tsira barin gaya mana don zan so in ambaci cuta da ambaton magani a lokaci guda wani malami na cewa idan kuna da shugabanni jahilai malamai makwaɗaita mabiya wawaye masu kuɗi marowata to kun shiga uku to mu kuwa a najeriya yau uku ne sau uku tara ilallahil mushtaka to su ba haka suka kasance ba musa bin nusair ya zo ne bisa wakilcin khalifa na sarkin musulmi daga ainihin asima na shugabanci na khilafa a lokacin ita ce damascus ana gani daidai lokacin alwalid na ibn Abdulmalik. malik tariq ibn ziyad da musa ibn nusayr suka tinkaro wannan yanki idan yada musulunci an ce da suka tashi sai da har suka kai wani yanki da ake kira pyrenees kusa da faransa wallah sai da suka fara kwankwasa ma faransa kofa ya ke faransa ha al-islam qad ja'a taqaddam a lokacin da wani malamin tarihi ke cewa kafin a samu fitilu a london da paris da geneva da vienna an fara samun fitilu a manya-manyan titunan cordoba da balmasiya a nuna maka wayewa da ci gaban da musulmi ke da shi a wancanan ka zamun nan amma me ya faru ne to me yasa aka samu nan kuma bayan lallai na abin lura ne kuma kana jin mu a Najeriya muna da wata alaƙa ce ta musamman da Allah da abin da ya faru a can ba zai faru nan ba bayan ga dukkanin alamu Allah na maka hannunka mai sanda har ma hannunka mai gora يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد تطرق أصهارا يا كيمي بتشي shagala ka كشغلك غفلا همك البطن همك الاكل همك ايش النوم baka da kawai sai ka gamsar da fata ka gamsar da sha'awar farji ka gamsar da ciki ga gulma ga munafinci ga kitififi ga ha'inci ga nuna isa ga buro koko ga toro koko ni na isa kai baka isa ba da wannan kazantar abin da faru an ba zai faru ba kallawa alfu kalla komai na da sababin salla jikokin sahabbai ne su ga abin da suka gabatar suna shigowa shekara uku sai da musulunci ya to sai malaman tarihi suka kasa wanzuwar musulunci a andalus a zango uku zango na farko ana kiransa ahadul wulat zango na biyu ahadul khilafa zango na uku na ƙarshe أحد الطوائف وما أدراك ما أحد الطوائف زنب نفرك أحد الولاة شيري لوكة لا ما شاء الله أكسام الدكيدة جي نصروتا ومن يأي ومن يكاما فزأيك لأبو ماما